inda wani mutum zai shigo masallaci fafta ta zuhura sai ya fara sallar azhar falamma sallah min az-zuhuri raka yayi raka ɗaya daga azhar din nan ko kimatar zuhur sai aka zo aka tsaya da sallar azhar zuhar jami'i qala yudifu ilaiha raka ya kara mata wata rakan ukhra ko a zahar ko sun mai salli daga nan ya karo raka abin ya yi a zahar bai sun eh? mai sallin ko muna mu sun mai salli sun mai salli ko gaskiya ya ɗanyi muna mu fa mai kyan alkamalu da iltifati ne aka yi muku haka da guda jikin sun mai sallimu sai ya sallame wa ya da kudu ma'al imam sai shiga tare da lewa a sai ji alul na fila, shin wacce ta farko zai kai ta zama na nafila kalala walakin kada sallar zuhur arba yawwa to kun kwanci kuwa namu ne daidai me ya ce to na kwakwai kare tun wuna mu ya yi gajera hanya tare na namu ya miƙe in an ɗauki naku mun ji naku naku ma ya yi daidai gaskiya yadda aka faɗi to amma ina ga an samu wata ruwaya kaga in aka ce ku bari ku ji namu haka tun da dai kuwa ya gane an samu matsala kada yubifu ilaiha raka ta kwakwara kuma salli daga nan kada sai ya cika ta sallah ya ƙara raka ya sallah waye da kuma iman kultu afa ya ji alul'ula na fila kala da walakin kada sallar zuhura arba'an sun ba da kalafin jama'a fawajen aljam da an ɗauki ya yi. yayi ku, ainihin yadda aka sun mai salli mako sannan ibi eh, imam to in kuma ya riga ya yi sallah a uku ko sai cika ta guda ɗaya su zama hudu eh, sannan ya sallame biliman sai ce ainihin to eh, shin wacce ta farko nafila ne eh, sannan wannan wurin ya shigo ya ji alul ula nafila fadila walakin da sallar zuhur arba'an ko sun ma dakala fil jama'a magana da ya an gane to alhamdulillah kulto na ce وهذا قول مالك قال نعم قول مالك قلت أرأيت إن كان حين ثبان لا غاري لوكة دي يفارع الظهر قيمة الصلاة قبل أن يركع عن زيد صلاة في يركوي قال هي قطع قوي ويدخل مع الإمام قلت هذا قول مالك فيما قال نعم قلت أرأيت in dakala almasjida idan mutum ya shiga masallaci faftataha salatul magharibi falamma iftataha da ya bude ta qimatul maghrib kala yaqta'u wa yadkhulu ma'al qawm ya yanke maghariban nan ya shiga sallah tare da mutane qultu wa in kana kada fadda qala yaqta'u wa yadkhulu ma'al qawmi kawai ita wannan ya yanke ta ya shiga tare da mutane da dama akwai kishin kishin ba na fula kafin ba, akwai mun san ba za da take akwai mu dai a namu babu ba a yi ko da to fa in kana kada sallah ka ta yi fa kala yatim mutalisata wa ya kharuj min al masjid ya cika kawai ka daga masallacin wala yusalli ma al qaw قلت فإن كان قد صلى ثلاث ركعات قال يسلم داما والناعي ويخرج من المسجد من يبيو ما يعني هكا يا وان يوكو من باب أولا ولا يسلم على القول قلت وهذا قول مالك قال نعم فيا إشمو كنت مونا فك الله يمي فك الله يمي ناكو فيا فك الله يمي ما يعلق الله إدي كما شاء الله هذا قوم نعم